Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkamu da haka. Barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. To shirin namu na yau zai mayar da hankali ne akan yadda al'ummar Hausawa suka fara nuna damuwa a game da yadda waƙoƙin gargajiya ke fuskantar barazanar bacewa saboda yadda mawaƙan ke karewa kuma ba a samun magada daga 'ya'ya ko kuma makusantansu. Bisa wannan dalili ne shirin namu na yau ya gayyato masana kan wannan fanni a fagen nazari da kuma masu wannan sana'a ta waka a gargajiyance kai har ma da masu sharhi domin yin fashin baki dangane da wannan batu da nufin samun hanyoyin da za a bi domin ci gaba da aikata wannan al'ada ta waƙoƙin gargajiya sai a biyo ma domin ɗanɗana irin wainar da shirin zai toya. Dr. Ibrahim Garba Satatima malami ne a sashen koyar da harsunan najeriya a jami'ar bayero da ke jihar kano arewacin tarayyar najeriya kuma ƙwararre ta fuskar nazarin waɗannan waƙoƙi na gargajiya a duniyar hausawa ya ce dalilan da ke haddasa wannan matsala da take barazana ga waƙoƙin gargajiya na da nasaba ne da abin da hausawa ke cewa idan kiɗa ya canza to dole ne farawa ta sauya domin ana samun gadon amma magadan kan sauya salon nasu kiɗan da waƙa ne To ai babban dalili shine idan kiɗa ya canza dole rawa ta canza. A da sarakuna su ne uwayen ƙasa su suke da komai da komai su suke ɗaukar nauyin waɗannan makaɗa nasu da cinsu da shansu da tufafinsu da zuriyarsu da matansu kaga sauyawar zamani yanzu baya yiwa. wasu a wasu masarautun an sa su a tsarin gwamnati ana biyan su kuɗi to kaga wasu ba za su iya gabari ba to amma idan aka lura da idan kiɗa ya canza rawa sai ta canza wani masanin falsafa Karl Marx yana magana cewa wai tattalin arziki yana shafar komai na rayuwar ɗan adam kaga ya misali idan ka ɗau Ibrahim Sani Aliyu kaga yana aikinsa babban mukami kuma yake da shi amma dukkaninsa yana waka so sai ya koma magana mahaifinsa da yake cewa shehu kan giyo ya ce masa ya kama sana'a in waka ta samu a yi ta in bata samu ba a ta sana'a kuma mafi yawanci za a ga waɗannan manyan mashahuran makaɗan gargajiya na sarakuna da suka shuɗe suna babbar sana'ar da magada ita ce noma shi kuma ibrahim na da bicci ba mawaƙi ba ne amma ya yi shuhura a tsakanin mawaƙan gargajiya na da da na yanzu a ƙasar ta hausa ya ci tabbas akwai dalilai masu yawan gaske da ke sanyaya gwiwar waɗanda ke son gadon iyayen nasu a wannan fage na waƙoƙin gargajiya inda yake cewa duk inda ka ga roƙo to roƙo cinikin kasawa ne sai dai ba a yi wa kasashi roƙo ciniki mara kunya ne amma kuma ba a yi wa mara kunya shi a kullum abubuwan tafiya suke suna ja baya abin da yake kawo mutuwar al'adar malam bahaushe musamman a wannan karnin da muka shiga suna da yawa ɗaya daga ciki ilimin zamani da ba a ƙayyade wa kowa a ce sai ɗan gidan wane sai ɗan gidan wane ba a'a yanzu 'ya'yan makaɗa da maroƙan su ma sun yi ilimi saboda haka sun riƙi manyan mukamai kuma suke tafiyar da gwamnati kaga su ma ba za a ce sun kasa ba na biyu su kansa maroka kamar kasuwanci ne ba za a ce wani karka je kasuwa ka siyo ka sayar ba ko a saya a gurin ka ba su ma 'ya'yan makaɗa da mawaƙan yanzu galibinsu sun shiga kasuwanci sun zama abin da suka zama sun zama manya suna ganin cewar su dawo su ce sun kasa wa wani tafasanci da bambaɗanci a basu abu nan ma gazawa ce. sai dai dr ibrahim satatima cewa ya yi tun bayan da margayi Abdullahi Umar kafin Hausa ya gabatar da wata makala kan koma bayan waƙoƙin gargajiya a shekara ta dubu biyu da biyu, mawaƙa suka ƙara ƙaimi wajen gadon iyayen nasu. Domin kamar yawa waɗancan masu gidaje a wannan gashi dai makala ce gabatar ta ilimi amma sai zama kamar ƙaimi ya yi wa makaɗa da mawaƙa na sarakunan kuma da ya ambata ah, a makaɗan sarakuna fitattu da mun sani da an magana su ne masu yin kiɗa da waƙa da iya ga iyayen gidansu sarakuna wanda ke ɗaukar nauyinsu ta komai da komai ta kowace fuska to idan na koma abin da kake magana gadon kiɗan nan a yanzu ya rabu zuwa gida biyu ko waɗanda suke yanzu gidajen da suke tsofaffi ne kamar da zan kawo misalinsu. da suka gaji kiɗan nan suka gaji kayan kiɗan suka gaji waƙoƙin ma wanda a bisa nazari na zamani akan kira su da ɗani sai kuma rukuni na biyu sun gaji kayan kiɗa da waƙan amma kuma waƙoƙin da suke yi sun sha bamban da waɗanda iyayensu waɗanda suka haife su suke yi wasu kuma za a gani a'a ana samun kiɗa da waƙa amma kuma sun ɗauki wani tafarki na kayan kiɗan da bambanci da waɗanda iyayensu suka gada. I volverá. Ibrahim na da Bici ya ce akwai hanyoyin da ya kamata a bi wajen daƙile wannan barazana ta ɓacewar waƙoƙin gargajiya wadda kowace al'umma ke alfahari da ita a cikin al'adunta. Na farko iri na irinka da masu hannu da shuni sai sun rungumi mawaƙan nan hannu biyu suna tallafa musu da ungo domin shi duk mutumin da baya sana'a a waƙa ya saka in baka bashi to gaskiya ba za ka karfafa masa gwiwa ba kuma sarakuna sabani irin na da su na da sukan ɗauki makaɗa da mawaƙa su zauna a gurin su aiki su kenan su ne musu waka in za a fita fashen haraji ko kuma in za a tafi yaki. ko in za a yi hawan sallah ko in za a tari babban baƙo irin turawa in sun tashi zuwa su ma suka rungumi kuma mawaka to yanzu sarakuna watakila ko nauyin ne musu yawa ko su ma mu ne shi na zamani ban sani ba saboda haka in baka karfafa wa mawaki ba za ka samu abin da kake so ba na cikon uku shi kansa mawakin ai yana so ya ga cewar gwamnati tana tallafa musu tana runguma su to gwamnatocin yanzu sai dai sunan sun kafa ma'aikatar raya al'adun gargajiya ne amma fa ba sa raya al'adun gargajiyar sai dai kawai waɗanda suke da alhakin kula da wannan ma'aikatar a dinga biyan su albashi idan ka tambaye su wace hanya suka bi ko kuma me suka raya a shekara ɗaya rak ba abin da za su gaya maka yaushe rabon da ka ji ana buri har a fashin dama yaushe rabon da a kalan kuwa ka gane duk an daina yin wannan shin ya ilahi alamina baka tallafawa mai yin sana'a yaushe kake zaton cewar wannan al'adar ta za iya cewa dai a halin yanzu an fara samun waɗanda ke gadon mawaƙan kuma suna kwaikwayon iyayen nasu amma da nasu salon kamar yadda ibrahim satatima ke cewa idan na iya tunawa yanzu kuɗa. kusan makaɗan fada rukuni gida biyar gidajen nan suna nan a raye misali aliyu ɗan dawa shuni ai ɗansa ya gaje shi sani aliyu ɗan dawo ya wuri to abin alfahari abin jin daɗi kaga na jin shekarar sabi da rasuwa to ɗansa yanzu ibrahim sani yana kiɗa idan muka ɗau gida na biyu gidan muka ɗa kurna a audu kurna wanda ya gaji usman ɗan ga gidan musa ɗan ƙwaira kenan har yanzu wannan gidan yana nan kaga musa ya gaji audu kurna garban ɗan ƙwairo ya gaji ɗan ƙwairo musa abubakar ciroman kiɗa igaji dan kwairo bayan ya rasu aka yi wani musa dan kwairan bayan ya tafi aka yi muhammad dan jimmai dan jimma sannan wanda yake kan dawo kuma yanzu mamman dan musa dan kwairo kaga wannan gidan gida na biyu yana nan har yanzu waɗanda makaɗan sarauta ne so idan ka tafi gidan allu mai kurya wanda fitaccen makaɗin kurya ne kurya gangan mutuwa wanda ya gaje shi abubakar mai kotso to wannan sai ya koma kuma abin da nake faɗi shi abubakar wanda ya gaji alu mai kurya ba kurya ya kada ba amma sai ya kida kotso to shi kuma wanda ya gaje shi shi ne makaɗa sa'idu faru to a yanzu akwai ibrahim sa'idu faru da yake kiɗa kaga ya gaji wannan gida kaga wannan gida yana nan Jama'a mu saurare da kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin ɗaukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin wannan shiri sai kuma wakilinmu na Kano Abubakar Abdulkadir ɗan Gambo da ya haɗa mana firarrakin ni Muhammad Salisu Hamisu tare da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI ke cewa da ku bisa lamu huta lafiya.